an wanke ƙafa ce kyau a salo eh, zamani <laughs> iya kudinka iya hegelinka ye ai Allah wallahi in fa sanan fa eh tana tsumuwa kafin a zo kanta ita wannan kafar ana tsuma ta da gyara a cikin gyara sai kan shi ba ka zauna dukum da kai ba eh, sai zan zauna kyau da ni ba zai yi ba na gyara tsufana wallahi ta gyara tsufana da haka ba zai ba ya fi cikin tsafta cikin tsafta da kuɗinka a gyara maka tas duk wani kwaso duk wata yaji wata jikin kafa duk wani kauyi a cire maka ita ne ke zan zaka na ba zai iya ba ba zai iya mai ɗan kwarkudu duk wani kauyi ba amma ga ina ka biya kuɗin ka sai a gyara maka yana a salon ana min ke da manikiyar ya kuɗin cikin haɗa ka wannan ba kariya ba ne ɓangaren tsafta بسم الله انا وصلت يا بسم الله sai gyara a gida mai canja wannan kafar ko i'm tired i'm tired can the other leg ayo allah now say i dey worry me okay to turn like this yes. okay ayo allah thank you haka dusati da ke fata da kai ayo allah gwadon gwada sai ana kayo fa a nan lai talla gyara gyara lai gyara ne tsafta ce eh, na gaji a canja ɗaya kafar tun ɗazu kin ji ai kin yi ƙoƙari ko sannu a gode wani mai kuma za a shafa ikon allah abin da yawa bayan dusa dusar allah duk kayan kyale-kyale kan tsillima wayar a cikin ruwa <laughs> garin iya yi ah, an mulke kafa a'a rangada das Allah kai zamani zamani a a'a ye Allah wallahi yawa slippers mhm, thank you to put kafa inside <laughs> small small you know Mm-hmm, mm-hmm, you know, old woman. Nah, small, small too. Then bring this one up like this. Okay, chop it. no, <laughs> small. Thank you. Then a razor blade again. Okay. Razor blade. a farko ruwa ta daka makafan jariri kai Allah wallah ina kokari fa a a ya kun ga yanayin gurin a a kai ana abubuwa fa ya hmm. Okay, this one to remove the water and throw it away. Finish with the water, okay. Hmm. This razor will not go cut me. No. No blood will come. Yes, I <laughs> they make you laugh, go? Yes, I'm a comedian. Comedian woman. Kasar, kasar, kasar. Na kaushi? Hmm? Is it kaushi? Yes. Wow. Thank you. Allah. mutanen Allah. Gidan zo is Allah. Let's do the do the wood you know cut my leg gaskiya ya kyauta bature ya kyauta ya kawo mana kayan gayu ana mana kafa this one na iron iron what do they call it kayan goge kafa kaushi eh, na karfe ne wannan an gama na rezar sai kuma a saka wani karfe mai kaushi shi ma gurgube ka goge ta kai Allah ne goge ba Allah alhamdulillah a daɗe a sai gaskiya Allah ne Allah ne Allah alhamdulillah muna ta gyara tsofanmu muna da gyara tsofanmu da zai yi a cikin don ka sai ka zauna shakaf kamar kayan wanki ba gyara tsafta ce bangaren tsafta ne doki ki biya a gyara ki kafa ki ki dawo kamar ta kafa jariri ta lalauci kan akwai biyu a sake dawowa shi nan dai kuna gani ana ce ana ta kafa ana mata a gidan wanda na je da safa zan dinga yawo daga yanzu don kai kafar ta yi sake da kuma yana gaji da safa zan dinga yawo da saka safa ta sai saka takalmi ba wani abin da zai dinga jiki ba haka kawai kashe kuɗi kuma yanzu kafa ta sake dauɗa da safa zan dinga yawo duk inda za ni sai zan alwala da in ce ina gama alwala ne ce mai da safa Allah a zan wanka ma da safa zan yi in ta jike he in canja wata safa abin da zan ce na wahala juye juye kafa a juya na to you finish with iron this one katako to smooth the leg is katako wood Thank you. addini da kokari yake mm. ya ishe ku haɓukan nan kuma ko sai ya tsale yawon juya duk kwanta like this side side bend gayu da wahala a juya nan a juya nan shi nake wallahi gayu da wahala sai a ce wani juya can kwanta da can a sake shirya in kwanta da kafaɗar can in dawo in tsaya uyu Allah in zauna hannun ya fara gajiya ma da rikodin duk kai na gaji bari ki ale ku haka kai ko kuma a tsaya lokacin da za a sa safa sai a ci gaba bari dan na pause za a saka safa sai a ci gaba sai kuma a wanke ta an gama sai a wanke kuma da buruhi gaskiya fa an ci gaba jama'a wala an ci gaba an saka detol a cikin ruwan na ji food detol i smell the the the kanshin detol yeah quick quick i dey hurry the other leg put beautiful beautiful leg <laughs> they make you laugh. Beautiful leg. Yes, old, old woman leg become newborn baby leg. Very soft. Ah, beautiful. Hmm. Wow. Now, Vaseline. Okay, Vaseline. Hmm. to smooth it. Wow, wow, wow. Beautiful. Oh, very soft. Thank you. You know your job. wanda kuma akan yan gayu ya see the distance the safa see you know safa eh, it sucks ko hmm. ruwa kenan ya yi alaji alaji ya yi alaji ke dan ba ruwa na da kura thank you hmm. ya hmm, this one to wash with brush Instead, the Dettol water. Today I am blessed with washing leg. Yeah. Yeah. Yeah. An ci gaba fa jama'a. Lalle. An ci gaba fa. wait wait wait wait thank you hmm. mm-hmm. an ci gaba fa a rayuwa kaji wala an ci gaba daren ah, ah, ah, ɗas-ɗas a goge da tawul da kuma mulki hmm. da kuma baturiya lake Julia Yeah. It's this a sauce. Is what? Socks. Okay, socks. Here is it, the other one. Socks, socks, socks, socks. Mm. I become gayu woman now. wannan safa tare na fita he alwala kawai za ta fita ana in alwala za a maida ta alƙur'ani ah. ina an kai wannan kuɗi wurin gyaran kafa zuwan ba ta ƙura ta hauta wai ai sirri ne thank you well done well done well done well done you are clearing to wash the things so quick and come and wash my hair quick quick quick and finish and wash my hair because I make reflection washi gaskiya ina gyara alwara gyara Allah gyara a wanke kai kuma ya tafi gida yawa kun kawon go sai another time za a je na wankin jiki amma ba yanzu ba a je wankin jiki amma ba yanzu ba sai an kwan That would be, that would be mad for a fatal thing.